daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya za mu shiga taskanmu na yau da kullum inda za ku saurari shirye-shiryenmu daban-daban da muke gabatar muku da rana. da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Babban kwamandan sojojin ruwa na dakarun kare juyin juhal musulunci na Iran ya bayyana cewa atisayin soji na manzan Allah mai girma na sha tara ya cimma gagarumar nasara. Falasinawa tsawon shekaru arba'in a tsare, ko ba Falasine da ya shafe tsawon shekaru arba'in a tsare da ake kira da shugaban fursunonin Falasinawa Muhammad Atus ya samu 'yancinsa a musayar fursunoni da gwamnatin Isra'ila. falasinawa sun gudanar da wata gagarumar liyafar tarbar fursunonin falasinawa 114 a birnin ramallah da aka sako daga gidan yarin 'yan sahayoniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan babban kwamandan sojojin ruwa na dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran ya bayyana cewa atisayin soji na manzan Allah mai girma na sha tara ya cimma gagarumar nasara. Babban kwamandan sojojin ruwa na dakarun kare juyin halin musulunci na Iran Admiral Ali Riza Tansiri ya sanar da cewa <coughs> atisayin soji mai taken manzan Allah mai girma na sha tara ya cimma gagarumar nasara da burin da ake son kaiwa gare shi. inda ya bayyana cewa an samu nasarar gwada sabbin na'urori da gudanar da ayyuka daban-daban tare da samun nasarar gwajin kai tsaye kan wuraren abokan gaba. A wata hira da ya yi da manema labarai a yau Lahadi, adminar Tansiri ya bayyana cewa a rana ta biyu ta atisayen manzon Allah mai girma na sha tara da aka gudanar na <coughs> na gwada ƙarfin soji wanda ke ɗauke da samun wanda ke ɗauke da sunan shahidi manjezi makami masu linzami daga ƙasa zuwa teku da kuma daga ƙasa zuwa masu cin dogon zango matakaici da gajere ya kara da cewa cikin wannan atisaye a karo na farko an harba makami mai linzami na nawab da ke cin zango kuma da goyon bayan shamakin jiragen sama da jiragen ruwa na shahid kasim suleimani kuma sun samu nasarar cimma wurin da aka harba su Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya bayyana cewa atisayen soji mai taken manzon Allah mai girma na sha tara ya bayyana ƙarfin sojin Iran. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran Muhammad Bakir Kalibaf ya bayyana cewa atisayen manzon Allah mai girma na sha tara a cikin ruwan tekun fasha ya bayyana alamar da ƙarfi na sojojin Iran suke da shi. Muhammad Bakir Kalibab ya bayyana haka ne a yayin zaman majalisar shawarar musulunci a yau Lahadi a tisayen manzon Allah mai girma na sha tara na sojojin ruwa da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin halin musulunci sun yi shi ne a cikin ruwan tekun Farisa da kuma makamai masu tsaro da aka miƙa wa sojojin ƙasa na sojojin Iran. wanda a lokacin da aka yaye shamaki masu sabbin wasu sabbin wasu sabbin gagarumar nasarori da aka samu a iran <coughs> da suke bayyana wasu sabbin nasarori da iran ta samu a fagen kere-kere a bangaren karfin sojin iran kalibab ya jaddada cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta sanar da bin diddigin matsayin jamhuriyar musulunci ta iran kan manufofin harkokin wajen ƙasar bisa tsarin manufofi da jagoran junjo halin musulunci na iran ya tsara kuma nauyin na ƙarshe yana ga Minista harkokin wajen ƙasar kuma dole ne ya kasance mai bin diddigin ayyukan da aka yi a gaban majalisar shawarar musulunci da kuma gaban al'ummar iran ƙarƙashin tsarin dabarun yaƙi da ya ba da tabbacin aiwatar da tattalin arziki da yin watsi da ayyukan da suke hada hatsari a zahiri. Bayan tsawon shekaru arba'in a tsare, shugaban fursunonin Falasinawa Muhammad Altos ya samu ‘yancinsa. Ƙungiyar kula da fursunonin Falasinawa da ake tsare da su a gidan yarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta bayyana cewa. gwamnatin mamayar isra'ila ta saki muhammad altus wanda shine fursuna mafi tsufa a hannunta tare da ta sakeyarsa tare da wasu fursunoni 69 zuwa kasar masar a wani bangare na yarjejeniyar musayar fursunoni tsakaninta da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a ranar asabar ɗin da ta gabata ne gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta saki fursunoni falasinawa guda 200 a madadin wasu mata sojoji hudu na 'yan sahayuniya da ƙungiyar hamas ke tsare da su a zirin gaza tus mai shekaru 69 yana tsare tun a shekara ta 1985 kuma yana cikin ƙungiyar fata an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai ne a gidan kurkuku. kuma ya shafe tsawon shekaru arba'in a jere a gidan yari na haramtaccen ƙasar isra'ila an kama altus ne bayan an fafare shi a lokacin da yake cikin wata mota ta ƙungiyar fata da take kai har-hare da dama kan wasu wurare da dama a haramtaccen ƙasar isra'ila a yankin bait laham masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran farsunoni sun gudanar Falasɗinawa sun gudanar da wata gagarumar liyafar tarbar fursunonin Falasɗinawa 114 a garin Ramallah da aka sako daga gidan yarin 'yan sahayuniya ɗaruruwan al'umma na Falasɗinawa a birnin Ramallah da ke gabar yammacin kogin Jordan sun gudanar da bikin tarban fursunoni 114 da aka sako daga gidan yarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani ɓangare na biyu na yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin 'yan gwagwarmayin falasinawa da gwamnatin yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya a yayin da wasu fursunoni sha shida daga cikinsu suka isa birnin gaza jama'ar garin ramallah sun ɗauki fursunonin da aka sako a kafaɗinsu a matsayin alamar nasara fursunonin sun bayyana godiyarsu ga 'yan gwagwarmayar falasinawa kan jajircewar da suka yi a gaza kuma har ta kai ga an kulle yarjejeniyar musayar fursunoni a yayin bikin jami'an tsaron hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasinawa sun kwace tutocin hamas daga jerin gwanin jama'a masu tarbar fursunonin sannan kuma akwai fursunoni goma sha shida da aka yantar su da kansu da su da aka sake su sun isa zuwa asibitin turai na gaza da ke home yunus a kudancin zirin gaza suna zuwa daga baya daga hanyar kirmin shalom Ƙungiyoyin agaji sun caccaki Amurka kan katsa tallafi ga duniya. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa na ci gaba da mayar da martani kan matakin da Amurka ta ɗauka na yanke tallafin da take bawa ƙasashen duniya. Ƙungiyoyin na kakausar murya da suka kan matakin suna bayyana fargabar cewa hakan na iya haifar da rashin zaman lafiya da hasarar rayuka a duniya ta hanyar dakatar da taimakon ci gaban kasashen waje gwamnatin trump na barazana ga rayuwar da makomar al'ummu da ke cikin rikici da yin watsi da tsarin da amurka ta daɗe tana yi na taimakon kasashen waje bisa la'akari da siyasa in ji shugaban ƙungiyar agaji ta osfam ta amurka a cikin wata sanarwa da ya fitar wani tsohon jami'i a hukumar raya ci gaban amurka us 8 jeremy kenodic ya kwatanta matakin a matsayin wauta babu wata alama da ke nuni da matakin ya shafi ukraine wacce kusan ta dogara da taimakon makamai daga amurka a yakin take yi da kasar rasha tun a shekara ta 2022 ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda da farko za mu fara da shirin kukun san sannan shiri na musamman kan shahadar imam kazim alaihi salam jikan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sannan shirin mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 26 ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1263 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan rajab na shekara ta 183 bayan hijira imam musa kazim alaihi salam ya yi shahada an haifi imam musa kazim alaihi salam a shekara ta 128 bayan hijira a yankin abuwa tsakanin makka da madina har zuwa lokacin da ya kai shekaru 20 wannan imami mai daraja yana ƙarƙashin kulawar mahaifinsa ne mai daraja imam ja'far sadiq alaihi salam bayan shahadar mahaifinsa imam musa kazim alaihi salam nauyin jagorancin al'ummar musulmi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tafarkin ahlul baiti ya koma akan wayansa inda ya kasance jagora mai shiryarwa ga musulmi har tsawon shekaru 35 inda ya sha wahalhalu masu tarin yawa akan wannan tafarki a hannun azaluman sarakuna na lokacinsa a lokacin rayuwarsa mai albarka wanda ya yi daidai da zamanin yaduwar ilimin addinin musulunci da ci gaban dangantaka da sauran al'ummomi masana da malaman fikihu da malaman tauhidi daga cikin ɗaliban imam musa kazim alaihi salam sun yaɗa waɗannan ilmomi a cikin al'ummar musulmi imam kazim alaihi salam baya ga yaɗawa da kuma bayyana ilmomi da koyarwa irin ta musulunci da ƙarshe sarkin daular abbasiyawa na lokacin haruna rashid wanda ya firgita matuƙa akan yadda musulmi suke taruwa zuwa ga imam kazim alaihi salam domin samun sahihin ilimi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakan ya sa ya ɗauki matakin kama shi da kuma ɗaure shi a gidan kurkuku amma ko a gidan kurkuku imam kazim alaihi salam ya yi aikacin ƙoƙarinsa wajen shiryar da al'umma da kuma ba su ilimi na ahlul bait wanda ya zo kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma ki mika wuya ga dukkanin yaudara da irin sarakuna na daular abbasiyawa suka ta yi masa tare da dagewa akan matsayinsa na bin sahihin tafarki na addini wanda ya ginu akan koyarwa ta manzan Allah babu gurbata a cikinsa da ƙarshe dai tsoro ya sa haruna rashid ya sanya wa imamul kazim alaihi salam guba a cikin abincinsa wanda kuma hakan ne ya sanadiyan yin shahadarsa a rana irin ta yau imamul kazim alaihi salam ya shahara da tsananin haƙuri da kamewa da haɗe fushi wanda hakan ne ma sa ake masa lakabi da alkazim ma'ana mai haɗe fushi ko kuma baƙin cikinsa baya ga kuma ya shahara da yawan ibada da tawalu'u da kyautatawa mutane da kuma sakin fuska da tausayi daga cikin kalamansa masu daraja yana cewa mafi alherin hanyar kusanci ga Allah baya ga sanin Allah ita ce addu'a da kyautatawa ga iyaye da barin hassada da kuma girman kai amincin allah ya tabbata a gare shi da ahalinsa tsarkaka masu saurare ko kusan cewa shekaru 202 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1823 edward jenner kwararren likita ɗan ƙasar ingila wanda kuma ya gano allurar rigakafin cutar aga na rasu an haifi edward a shekara ta 1749 sannan kuma a lokacin yana ɗan shekara 45 a duniya yake zaune a ƙasar indiya inda ya nasara na gano allurar rigakafin cutar agana a shekara ta 1796 ne edward ya fara yi wa mutane allurar rigakafi ta wannan cuta da haka ne kuma allurar da edward ɗin ya samar ya kubatar da miliyan mutane a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan janairun shekara ta 1950 kasar india ta zama jamhuriya bayan samun yancin kan kasar india daga mulkin mallaka na turan burtaniya richard draper ya zama shugaban kasa sannan kuma jawahir la'al nahru a matsayin prime minister tsarin tafiyarwa na kasar india dai yana bisa tsari ne na majalisa inda prime minister yake da karfin iko da kuma zartarwa yayin da shugaban kasa kuma ba shi da karfin zartarwa kasar india dai a halin yanzu ita ce kasa ta ɗaya wajen yawan jama'a a duniya sannan kuma kasar tana ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suke da arzikin noma tana makwabtaka da kasashen pakistan bangladesh nepal china batun da kuma myanmar masu saurare ko kusan cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau wata kungiyar 'yan ta'adda makiya jamhuriyar musulunci ta iran wadda ake kira da daddiyar ƙungiyar gurguzu ta kasar haka kai farmaki a kan garin amul wanda yake arewacin kasar iran da nufin mai da cibiyarsu a can domin kai sabbin hare-hare a wasu sassa na kasar ta iran sai dai kuma bayan wannan harin ƙungiyar ta gamu da turjiya daga dakarun kare juyin juhalin musulunci na garin waɗanda suka tarwatsa su kuma sa kashe wani adadi mai yawa daga cikin su sa kuma kama wasansu sannan kuma sauran suka tarwatse a cikin dazuzzuka na yankin banda haka kuma a cikin dakarun jin juhalin musulunci na garin wasu daga cikin su sun yi shahada جسر الأئمة يرفع أنين يا لعنة الله عالظالمين جسر الأئمة يرفع أنين يا لعنة الله عالظالمين يا دمعة المظلوم حكم الظلم ميدوم يا دمعة المظلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين wa amma ba'ad jama'a masu sauraron mu barkamu da haka da kuma sake saduwa da ku a yau a irin wannan rana da imam musa alkazim alaihi salam imami na bakwai daga cikin jerin limaman tsarki kuma limaman shiriya goma sha biyu da ma'aikin allah tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka ya yi bishara da su ya yi shahada a hannun halifan abbasiyawa bayan sun shayar da shi guba kamar yadda suka yi wa ma'aifinsa da kuma kakanninsa tsarkaka don haka wannan rana ce ta bakin ciki da juyayin wannan mummunan aiki da aka aikata wa musulmin duniya kuma a madadin dukkan ma'aikata na sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ina taya musulmin duniya musamman mabiya ahlul baiti juyayin wannan rana ta shahadar imam musa bin Jafar salam da kafi fi sani da Imam Kazim da fatar Allah ya ɗora mu kan damshinsu da kuma tafarkin kakansu annabin rahama Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa tsarkaka. Kuma ni ne Tijani Malam Launi da Magaram zan kasance tare da ku har zuwa karshen wannan shiri na musamman na yau kan shahadar Imam Musa bin Jafar Alkazim alaihi salam. قيود الأسر يا سجان قيود الأسر يا سجان في عالم جوبنا في عالم ودفق الجرح في لنا نبض الأبي شربت العشق من أمي ومن روحي أبي إمام موسى بن جعفر عليه السلام في سني أبن الكازم shine limami na bakwai daga cikin limamai goma sha biyu da su zo bayan rihilar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa tsarkaka. kuma ɗaya daga cikin limaman shiriya waɗanda duk wanda ya bi su ya tsira duniya da lahira wanda kuma ya saba masu ya hallaka duniya da lahira riko da tafarkin su riko ne da addinin musulunci domin su ne haske abin haskakawa da yaye duk wani duhu na addini da na jahilci da kuma na rayuwa da sauran lamurra na yau da kullum. Imam Musa Alkazim alaihi salam ɗaya daga cikin kuturatar ma'aikin Allah tsarkakakku wanda duk wanda ya haɗa su da Kur'ani zai samu tsira duniya da lahira kamar yadda yake duk wanda ya saba musu da su da Alƙur'ani zai taɓe duniya da lahira ko shakka babu kamar yadda hadisai da dama daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayin gidansa suka tabbatar da hakan kuma su ne abin koyi ga duk wani mai hankali da kuma hangen nesa kuma su ne jirgin tsira kuma madogarar addini da rayuwa imam kazim salam yana daga cikin tushen itaciyar tsira da ɗaukaka kuma tushen iliminsa ya samo asali ne daga ma'aikin allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi da kuma allah gidansa domin ɗaya ne daga cikin ƙofofin wahayi da imani kamar yadda yake ma'aji ne na ilimin Allah kuma Allah ya sa mu kasance a kullum tare da shi da kuma nuna soyayya da kamna tare da shi. عندك شاويها حر مصيبتك من عصركم حتى اليوم منكم قضب سمو مذبوح ضام ومهضوم نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمي المظلوم نتوسل بيك shi dai imam musa bin jafar alkazim alaihi salam an haife shi ne a ƙarshen mulkin bani umayya a shekara ta 128 hijira kamariya da girma a daidai lokacin da fasadin bani umayya ya yi tsanani da kuma gallazawa gidan manzon rahama da fakewa da sunan halifofin manzo kuma ya rayu ne a farkon daular Abbasiyawa da su ma kamar daular da ta gabace su ta zalunci da kuma su kasance daula ce ta danniya da zaluntar zuriyar ma'aikin Allah musamman limaman tsira da aminci. Haka kuma ya rayu ƙarƙashin tarbiyyar ma'aifinsa Imam Sadiq alaihi salam inda ya samu tarbiyya da kuma ilmantarwa ta ƙarshe a makaranta ta ilimi da tsoron Allah da ta kafu ƙarƙashin koyowar addinin musulunci da gina mutum ƙarƙashin kamala da ma'anawiya. Ya rayu ƙarƙashin kalifancin Safa da Mansur wanda ya yi wa mahaifinsa kisan gilla a ranar 25 ga watan Shawwal na shekara ta 148 Hijira kamariya. kuma bayan kisan gillan da aka yi wa ma'aifinsa imam sadiq alaihi imam musa kazim ya karbi limamanci cikin yanayi mai muni daban tsoro shi ma an yi masa kisan gilla saboda haka nema ma'aifinsa imam sadiq alaihi salam kafin yayi shahada ya tarbiyyatar da shi don ci gaba da isar da saƙon da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka izo da shi da yada addinin musulunci cikin adalci a doron ƙasa a cikin yanayi na bakar siyasar kalifofin albasiyawa. imam musa kazim salam ya rayu cikin yanayi na takurawa da kuma gallazawa ba iyaka da tsare shi a gidajen yari daban-daban hatta gidan yaron da harunan rashid ya ɗaure shi da kuma ya yi ƙoƙarin yi masa kisan gilla ba iyaka da ƙarshe kuma suka aiwatar da abin da suka yi ta ƙoƙarin yi tun kafin shi kan shi harunan rashid inda da ƙarshe harunan rashid ya ba da umarnin kashe shi da kuma ya yi sanadiyar shayar da shi guba da kuma ta yi sanadiyar shahadar shi a daidai irin wannan rana kamar ta yau. على شبه وبقد نجوم الليل على مشو السيف وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي muna ƙara jaddada juyayinmu ga dukkan musulmin duniya da wannan rana ta shahadar imam musa kazim salam. imam musa kazim salam ya bi tafarkin kakansa annabin rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka da kuma tafarkin ma'aifansa limaman tsira Imam Ali Amirul Mu'minina da Hassan da Husaini da kuma Ali da kuma Muhammad da kuma Jafar salam inda kamar sauran waɗanda suka gabace shi ya himmatu wajen isar da saƙon da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayen gidansa ya zo da shi da ƙoƙarin kare saƙon zuwa ga karkata da canza addinin musulunci daga haƙiƙanin tafarkinsa na haƙiƙa da azzalumai suka yi kuma ya yi kokowa da iyakacin ƙoƙarinsa da himmarsa wajen yada ayyukan alkhairi da hani da mummuna ta hanyar yin fito na fito da azzaluman sarakuna imam musa alkazim alaihi salam ya shahara da lakabin al-gaiz saboda tsananin ibada da tsoron Allah bugu da ƙari bai taɓa miƙa wuya ba saboda tsananin gallazawa da takurawar mahukuntan abasiyawa kuma haka suka ci gaba da gallaza masa ta yau ta fita gobe har zuwa rana mai kamar ta yau da ya yi shahada haka wannan limamin shirya ya ci gaba da yin riko da igiyar Allah da tafarkin addini da haƙida ta gaskiya da adalci ba tare da ya ji tsoron zargin mai zargi ba har zuwa lokacin da ya shahada da sadaukar da rayuwarsa ga duk wani abu da ya mallaka ga tafarkin Allah maɗaukakin sarki da tsaye da kalmar Allah da addinin musulunci da kuma kakansa almustapha muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka ya zo da shi kuma ya yi shahada a irin wannan rana ta 25 ga watan Rajab na shekara ta 183 wasu kuma suka ce 184 hijira kamariya. Amincin Allah ya tabbata a gare shi lokacin da aka haife shi da lokacin da ya rayu da yin jihadi kan tafarkin Allah. da kuma lokacin da ya yi shahada da kuma lokacin da za a tayar da shi a gobe kiyama rayayye. Imam Musa Alkazim alaihi salam ya fi kowa a zamaninsa ilimi kamar yadda ma'aifinsa imam jafar sadiq alaihi ke cewa yana da ilimi da hikima da ƙarfin fahimta da ƙaskantar da kai da masaniya kan abin da mutane ke bukata da kuma abin da suka samu saɓani kansa daga cikin abubuwa da suka shafi addininsu da kuma rayuwa. Sheikh Mufid yana cewa an naƙalto daga mutane da dama na cewa Imam Musa Alkazim alaihi salam ya fi kowa ilimi da sanin fiƙihu a zamaninsa. Ta fuskar ibada ma haka lamarinsa yake kamar yadda ya taso a gidan takawa da tsoron Allah da ibada da gada daga uwaye da kakanninsa yana kan ƙarfin imani da son bautar Allah cikin ikhlasi kuma yana zaɓar fiyayyen lokaci domin yin sallah yana yin nafiloli a cikin dare da danganta wa da sallar asubahi kuma ya ci gaba da yin addu'o'i har zuwa bullowar rana bayan ya yi sujada yana neman gafar Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai yin azumi da salloli da dare da kuma musamman lokacin da khalifan abbasiyawa haruna rashid ya tsare shi a gidan kaso ƙarƙashin zaluncinsa ba iyaka ya ci gaba da yin ibadodinsa kamar yadda wanda suke tare da shi a gidan yarin suka nakalto da hakan yana yawan karanta ƙur'ani cikin kuka da murya mai tausayawa kuma idan yana kukan waɗanda suke kusa da shi suna sauraron kukansa da tausaya masa haka idan muka koma ɓangaren zuhudu wato tsantsani da ƙauracewa wannan duniya da neman rabon lahira da kuma tausayawa da kusantar masu ƙaramin hali da zama tare da su nan ma ya yi fice domin ya kasance na tare da waɗanda suke masu ƙaramin hali da kuma waɗanda suke masu buƙatuwa da rayuwa tare da su da shawartarsu domin sanin halin da suke ciki na kuncin rayuwa da taimaka musu da hakan ke tabbatar da shi shugaba ne na hakika mai adalci da ke tafiyar da lamuransa ƙarƙashin koyowar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kuma Allahn gidansa kuma halayyarsa halayya ce da ya gado daga gidan tsarki kuma haka koyarwar annabawa da waliyan Allah take kusantar masu ƙaramin karfi da mabukata kuma yana kyautatawa mutane baki ɗaya hatta waɗanda ke kuntata masa da musguna masa yana ƙoƙarin ganin ya kyautata masu da faɗakar da su da kuma fahimtar da su sanin addinin musulunci na gaskiya addini mai tabbatar da sulhu da adalci da daidaito a tsakanin al'umma. To rayuwar Imam Musa Alkazim tana kumshe da koyarwa da kuma abubuwa da darussa daban-daban, da haka za mu iya kasa rayuwar Imam Musa Alkazim salam zuwa kaso uku. Kashin farko shine daga lokacin aifuwarsa har zuwa lokacin karɓar limamancinsa, wato daga shekara ta 128 hijira kamariya ko kuma 129 zuwa shekara ta 148 hijira kamariya lokacin da ma'aifinsa imam jafar as-sadiq ya yi shahada kashi na biyu kuwa na rayuwar ta imam musa al-Kazim salam kuwa yana farawa ne daga lokacin limamancinsa bayan shahadar ma'aifinsa cikin yanayi na siyasa mai sarkakiya haka wannan mummunan yanayi ya ci gaba har zuwa lokacin da khalifan zalunci al-mansur ya mutu a shekara ta 158 hijira kamariya bayan sa sai yayansa al-mahadi da hadi har zuwa shekara ta 169 hijira kamariya sai kuma kaso na uku lokacin halifancin harunan rashid kuma wanda ya yi fice kan nuna ƙiyayya da alalbaita alaihi musallam da kuma duk wani masoyinsu kuma haka lamarin ya ci gaba har zuwa shekara ta ɗari 183 lokacin da imam musa alkazim salam ya yi shahada a hannun ɗaya daga cikin ma'aikatan harunar rashid da kuma shi ne harunar rashid ya ba shi umarnin yin wannan mummunan aika-aika kuma wannan lokaci na mulkin harunan rashid shine lokaci mafi muni da gallazawa da imam musa alkazim ya fuskanta a hannun halifofin zalunci na abbasiyawa kuma shine ya fi sauran limamai zama a gidajen yaruka daban-daban da ƙoƙarin yi masa kisan gilla ba iyaka kuma kafin ya yi shahada ya yi wasiya ga ɗansa imam rida alaihi salam kan ya ci gaba da ilmantar da al'umma da kuma faɗakar da al'umma da kuma yaɗa addinin musulunci da kuma adalci a doron ƙasa kuma ya yi shahada ne ta hanyar shayar da shi guba cikin zalunci a daidai lokacin da ake tsare da shi a gidan yari na alsandi bin shahik a ranar 25 ga watan rajab na shekara ta 183 hijira kamariya kuma an binne shi ne a makabartar Qurayshawa da ke birnin Bagadaza na Iraki. fatar Allah ya tayar da mu da shi a ranar tashin kiyama kuma ya ɗora mu ƙarƙashin damshinsa da na kakansa ma'aikin Allah manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka ya kuma kawo ƙarshen azzalumai da masu banna a doron ƙasa a ko'ina suke kuma a madadin sauran ma'aikatan gidan radiyo na jamhuriyar musulunci ta iran ni tijani malam lawali da magaram nake taya musulmin duniya musamman mabiya mazhabar ahlul baiti juyayin wannan rana ta bakin ciki ta shahadar imam musa alkazim alaihi salam kafin wani lokacin a madadin wanda ya haɗa mana sautin hashirin ya kan kama kuka ji shi kamar yadda na gabatar injiniyan muhammadu amin ibrahim kyawa nake yi maku sallama irin ta musulunci wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu إنها الليلة والروح ينادي ما لقي الإسلام من سيف المراد ما لقي الإسلام من سيف المراد إنها الليلة والروح حطب جلي كاد ثقل العرش فيها أن يميل مثل ما يصدع قلب بالرحيل كلما جد بمنه واه حادي عيونها الليلة والروح ينادي ما لقي الإسلام من سيف الورادي ما لقي الإسلام من سيف آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da bakwai da kuma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun kara tunatar da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin uku wace rana ta talata kamar da yadda aka saba. Da dala Ubangiji a cikin shirin namu na yau za a ji cewa Muhammadu da abokinsa Ramin gashi dare ya riga ya yi. Muhammadu yana so ya yi barci da wuri domin kuwa gobe da sassafe. yana da wani aiki da yake so ya aiwatar saboda haka ya buƙaci ramin da ya tada shi da wuri domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. هنو دستت هنونکا بده بعدا خسته شدم نگجی بیا زو کمی کدن بالاتر سمده ما استراحت می کنیم مو منا هوتاوا آنجا اچن رستوران بکن چن ابینچی ما می خوریم مو منا چن صبحانه کالاچی به به اینی عالی است دکیو قری جالب وا، خیلی سوسی تو میبینی؟ کی کنگنی؟ بزرگ بابا ساختمان گنی ساختمان ها گنه گنی بلند میز او او دارد شی یه نده آنجا اچن ببین duba borje dogon gini borje milad dogon ginin milad boland tarin mafi tsawo man mibinam ni ina gani duniya duniya من دوست دارم نی این سان قشنگ میکاو کجا اینا ساختمان گینی عجله کن کی گگاوه بعدن دگبایا من میگویم نی زن پدی To madalla bayan da aka saurari kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa, yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. رامین لطفا فردا من را زود بیدار کن فردا خیلی کار دارم تو که فردا کلاس نداری آره کلاس ندارم پس چه کار داری؟ فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم یک نامه هم به پدرم فکس می کنم برای من هم یک نامه پست می کنی؟ آره نامت را به من بده برایت پست می کنم تو فردا چه کار می کنی؟ من و دوستم این هفته مطالعه می کنیم ما خودمان را برای امتحان آماده می کنیم چند ساعت مطالعه می کنید؟ از هشت صبح تا ساعت دو بعد از ظهر شش ساعت مطالعه می کنید؟ خیلی زیاد است البته نیم ساعت هم استراحت می کنیم ساعت دو نهار می خوریم پس لطفا من را ساعت هفت بیدار کن باشد To Madalla, wannan ita ce tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammadu da Ramin kamar yadda aka je ta. To har walayu sai a sake sauranta amma da fasarta a cikin harshen Hausa. رامین لطفا فردا من را زود بیدار کن فردا خیلی کار دارم رامین د الله گوبه ka دوری گوبه da wuri gobe ina تو که فردا کلاس نداری گوبه ده کی بکر اجی آره کلاس ندارم ای بانه اجی پس چه کار داری؟ تو ونه ایکی که کدشی؟ فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم. یک نامه هم به پدرم فکس می کنم. گوبه زن ربوتا وسو وسیقو in aika su ta hanyar gidan waya. Ina kuma da wasiƙa guda da zan aika ma mahaifina ta hanyar fax. برای من هم یک نامه پست می نیما زاک ایکو منی دوسیقه کرده تا گیرم ویا؟ آره نامت را به من بده برایت پست میکنم تو فردا چه کار میکنی کنی؟ ای کبانی وسیقر که زن ایکا مکه تا گیرم ویا که گوبه میکه چی؟ من و دوستم این هفته مطالعه می کنیم ما خودمان را برای امتحان آماده می کنیم نی دا ابوکینا منا مطالعه a ماکو منا شیره کمو دومین جرباوا چند ساعت مطالعه می کنید؟ اوا نوا kuke یه از هشت صبح تا ساعت دو بعد از ظهر دگه کرپه تکس نساهی زوا کرپه بیو باین از شش ساعت مطالعه می کنید خیلی زیاد است ساعوی شیده کوکی مطالعه یای یوا البته نیم ساعت هم استراحت می کنیم ساعت دو Nohor ni kori mu. Koda yake muna hutawa rabin awa, karfe biyu kuma muna cin abincin rana. Pas Lutfan, Mandro, Suwata, Haft, Bidowar, Kun. To da Allah ni dai ka ta dame karfe bakwai na safe. Bashir. Shi ke madalla, to jama'a masu saurare an riga an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. Kafin mu karkare baki ɗaya sai an ƙara sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawar kamar haka. دست هنو دستت هنونکا بده بعدا خسته شدم نگجی بیا زو کمی کدن بالاتر سمدا ما استراحت می کنیم مو منا هوتاوا آنجا اچن رستوران دکن چن ابینچی ما می خوریم مو منا چن صبحانه کلچی به به اینی عالی است دکیو قری جالب و خیلی سوسی تو میبینی کی کنگنی بزرگ بابا ساختمان گینی ساختمان ها گنه گنی بلند میز او او دارد شی یه نده آنجا اچن ببین دوبه برج دوگنگینی برج میلاد دوگنگینی میلاد بلند ترین مپیز او من می نی اینا گنی دنیا دنیا من دوست دارم نی اینا سان قشنگ میکاو کجا اینا ساختمان گینی عجله کن کی گگاوا بعدن daga baya من zan ni zan faɗi To madalla, to jama'a masu saurare duka-duka a wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah kan mako mai zuwa za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. To amma kafin mu yi bankwana da ku mu karkare sai mun sake tunatar da ku cewa za a iya samun mutane wannan shirya a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar dai da aka saba. Kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Raji Furunda shine haɗa shirin a fefe kamar dai da aka ji. Ne Abdullahi Salo Katsina da ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan salam jikan manzon Allah sallallahu Alaihi sallam kuma limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi sallam sannan dan Fatima salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu Alaihi sallam na farko. A cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku ayoyin Alkur'ani wa'anda suka yi magana dangane da imam hassan salam da kuma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya. Mun kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi magana kan Imam Al-Hassan alaihi salam shi kadai sannan da wa'anda suka yi magana dangane da shi da dan uwansa Imam Hussein alaihi salam. A cikin hadisan dai mun ji yadda ya kasance daga cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi so daga cikin iyalan gidansa mun kuma ji yadda shi da ɗan uwansa Imam Hussein alaihissalam suka kasance ƙarƙashin kula na mala'ikun Allah ta'ala a ko'ina suke, wato dare da rana wasu mala'ikun Allah suna kula da su. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa al'ummarsa yadda yake son su da kuma ɗan uwansa Imam Al-Hussein alaihissalam har ila yau da yadda Allah ta'ala ya sanya su cikin shugabanni a cikin al'ummarsa. hadisi na farko an karɓo daga jabir ɗan abdullahi ansari yana cewa na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai na sami alhassan da alhussein alaihi wasallam suna kan bayansa suna wasa sai kuma yana cewa madalla da raƙuminku kuma madalla da ko adilai a wani hadisin yana cewa an karɓo daga umar ya ce na ga alhassan da alhussein salam suna kan kafaɗar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ce madalla da doki wanda yake ƙarƙashin ku sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce madalla da mahaya su biyu an karɓo hadisi daga ya'ala ɗan murra a tsakafi yana cewa alhassan da alhussein salam sun zo suna sauri wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kama su ya rungume su har zuwa ƙarshen hadisin a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alhassan da alhussein jikoki biyu daga cikin jikoki ne a wani hadisin kuma ya nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tausayawa alhassan da alhussein alaihi yana kuma roƙan masu Allah subhanahu ta'ala kan sharrin mahasada a wani hadisin har ila yau yana daga cikin hadisan da suka shahara a cikin musulmi kan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da alhassan da alhussein alaihi salam kan cewa alhassan da alhussein shugabanni ne idan sun tashi sun yunkura ko kuma sun zauna wa'annan shi ma kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin zan fahimci cewa babu wanda Allah ta'ala zai sanya shi shugaba sai ya tsarkaka shi daga aikata laifi ko kuma dai sabon Allah mai littafin al'isaba fi ma'rifatis sahaba ya karɓo daga abu na'im ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shi ma ya ruwaito daga amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib alaihi salam yana faɗar wannan hadisin a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yakan yi addu'a yana neman tsari da daga Allah wa alhassan da alhussein salam daga hasadan masu hasada kamar yadda annabi ibrahim yake neman tsari wa 'ya'yansa isma'il da kuma ishaq alaihi salam sannan mun san yadda annabi ibrahim salam ya zama annabi manzo sannan allah ta'ala ya ba shi limanci bayan manzanci sai ya roƙi allah ta'ala ya ba shi limanci a cikin zuriyarsa sai Allah ta'ala ya karbi addu'arsa amma ya ce azzalumai daga cikinsu ba za su sami wannan matsayin ba Allah ta'ala yana cewa kuma a lokacin da ubangiji ya jarrabi ibrahima da kalimomi sannan ya cika ta sai ya ce zan sanya ka limami sai ya ce daga zuriyata sai ya ce wani azzalumi ba zai same shi ba a wannan hadisin da muka karanta da kuma ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana kan cewa ‘ya'yansa biyu alhassan da alhussein alaihi salam limamai ne irin limamancin annabi ibrahim salam ko sun yunkura sun tashi ko kuma sun zauna ba su yaƙi wani a zalimin sarki ba saboda maslaha ga addinin musulunci a nan yana tabbatar da wa al'ummarsa kan cewa wa'annan ‘ya'ya nasa guda biyu sun canjanci limanci irin na annabi ibrahim salam wannan ya tabbatar da cewa su masomai ne tunda allah ya ce ba wanda zai sami limanci sai wanda ya kasance ma'asumi wanda baya zalunci ko kuma baya sabon allah Sai kuma kashi na uku, inda hadisan sun tabbatar da matsayin dukkanin iyalan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi sallam wato Aliyu da Fatima da kuma Alhassan da Alhussein alaihi salam ajma'in. Hadisin wato hadisan masu inganci ne kuma wa'anda yawansu ya kai haddin tawaturi daga manzan Allah sallallahu Alaihi sallam dangane da wajibcin son iyalan gidansa. wa'anda muka ambato da farko akwai son su irin son da suke masa ya ce soyayyarsu gare shi sallallahu alaihi wa ba zai cika ba sai tare da son wa'annan iyalan gidansa wato tsarkaka a cikin wato hadisai yana cewa yaƙarsu yaƙarsa ne kuma mai zaman lafiya da su yana zaman lafiya da shi a wasu hadisan ya gamsar da cewa alkur'ani mai girma yana daidai da su ya sanya su a matsayin jirgin tsira a wasu hadisan sannan ya amince ga al'ummar musulmi su sanya su a matsayin shugabanni da sauransu kamar yadda za mu gani a cikin wa'annan hadisan da muke karanta muku da farko an karɓo daga zai ɗan arkam wanda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗawa wa Aliyu alaihi salam da Fatima da Alhassan da Alhussein alaihi salam yana cewa ni mai yakar wanda ya yaƙe su ne kuma mai zaman lafiya ga wanda ya zauna lafiya da su wani hadisin daga abubakar ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa khaima sannan ya dogara da baka irin na larabawa sannan aliyu salam da fatima da kuma alhassan da alhussein salam suna cikin haimar sai ya ce ya ku musulmi ni mai aminci ne ga wanda ya amintar da ma'abuta wannan haimar kuma mai yaƙi ne ga wanda yake yaƙi da su ko wanda mai majibantar al'amari ne ga wanda ya jibanci al'amarinsu ba mai son su sai wanda yake da kaka mai rabo wato ɗan arziki kuma ba wanda zai ƙi su sai wanda ya kasance ba haifaffe na shari'a ba kuma mai mummunan haihuwa a yin hadisin daga ahmad dan hambal ya ruwaito hadisi kan cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike hannun alhassan da alhussein alaihi salam ya ce wanda yake so na to ya so wa'annan biyu da babansu da mahaifiyarsu wanda ya yi hakan zai kasance tare da ni a daraja ta aljanna a wani hadisi ya ce jabir abdullahi al-ansari yana cewa wata rana a arafa Aliyu ali abin talib alaihissalam yana tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa matso kusa ya aliyu sai ya ce masa an halicce ni da kai daga itaciya guda ni ne asalinta kai ne babban reshenta sannan alhassan da alhussein alaihissalam su ne rassanta ƙanana duk wanda ya yi riko da wani abu daga gareta wato itaciyar allah zai shigar da shi aljanna a wani hadisin wanda ibn abbas ya ruwaito ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce taurari aminci ne ga ma'abuta ƙasa daga nutsewa sannan iyalan gidana na suna aminci su ne aminci ga al'ummata daga saɓani idan wata ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa ta saɓa masu za ta sami saɓani a cikinta sai su zama rundunar shaitan zaidu Dan arkam ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai ni zan bar maku wani abu idan kun yi riko da su ba za ku taɓa ɓata ba a bayana ɗayansu ya fi ɗayan nauyi littafin allah igiyar allah mai ƙaƙƙiya daga sama zuwa ƙasa da dangi na iyalan gidana ba za su taɓa rabuwa ba da juna har sai sun iske ni da a tafkin alkausara ku duba ku ga yadda za ku kula mani da su a bayana. Wannan shi ne hadisi wanda ya shahara da nauyaya biyu, yana daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka fi inganci da kuma yaduwa a cikin musulmi. Malamai sun himmatu da wannan hadisin sosai saboda abin da yake kunshe da shi na ɓangaren aƙidu na musulunci na gaskiya. Banda haka wannan hadisin yana daga cikin manya-manyan hujjoji wa'anda mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa'anda aka fi sani da shi'a suke dogaro da shi don tabbatar da su ta takaita shugabancin al'ummar musulmi bayan wafati manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin iyalan gidansa kaɗai har ila yau da wannan hadisin ne wato hadisin ya biyu suke tabbatar da ismarsu ko tsarkinsu daga aikata laifi ko zunubi wato ba a sa kuskure saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwama su da alkur'ani mai girma wanda ba ta ba abin da zai zo masa na ɓata daga gaba ko daga bayansa ɗan abubuwan biyu ba zai taɓa rabuwa ba daga ɗayar har zuwa ranar kiyama a lokacin da za su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka alkur'ani ma'asumi ne doka suma dole ne su zama ma'asumai amma tun da ba za su taɓa saɓawa Alƙur'ani ba to kuwa su ma'asumai ne ba za su taɓa saɓa Allah ta'ala ba a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za su taɓa rabuwa ba har abada har sai su riske ni wato a tafki wannan ya isa hujjan kasancewansu ma'asumai kamar yadda alkur'ani mai girma ma'asumi ne daga sauran wato daga wayin kuskure ko kuma yana samun kariyar allah ta'ala dangane da karkata daga yadda allah ya aje shi kuma ya tabbatar da cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan hadisin a wurare da dama shi ya mai da shi tawaturi don yana son kare wannan al'ummar daga bata yana son kare ta daga karkata daga addini da ya bar su a kansa idan har sun yi riko da wa'annan nauyaya guda biyu don yana son su ci gaba da riko da iyalan gidansa a bayansa kada su bar su ko su yi gaba da su ko kuma su yi baya da su dangane da sanadi da kuma ingancin wannan hadisin ta ɓangaren malaman hadisi wa'anda suka yi rubutu a kan wannan fannin sun wadatar da mu daga bincike a kansa don haka duk wanda yake buƙatar sanin wa'annan al'amura ya nemi littattafan da suka yi bayani kan wannan hadisin. To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a shirin namu ba za a ɓata lokaci ba ya gaito muku wani wacce mawaƙi ne a nan ƙasar iran wanda ya saba yin waka game da abubuwan da suka shafi wato ɗabi'a da kuma abubuwan da suka shafi irfani kamar sanin ubangiji to yau ma mun sake gaito muku shi wato muhammad bangdor sai a gyara zama domin a ji irin tsarabar ta mana a wannan karan ai saurare lafiya thank you saurare kun saurari Muhammad Bangdor kenan fitaccen mawaki a nan kasar Iran inda ya waƙe mu game da abubuwa da suka shafi ɗabi'a da kuma sauran halittun Ubangiji. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Baran ja linzamin shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiba mai shirin ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki kiran sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. هر که در صد چو منش خون بهاست گر بزنندم به تی در نظرش بیدری دیدن اون یک نظر صد چو منش خون بهاست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در از این ماجراست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست